jama sauraron sashen hausa na radio france international hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai shirin da ke kawo muku labaran taurarin 'yan wasan najeriya musamman ma dai na hausa fim da aka fi sani da kannywood. kuma kamar yadda kuka san shirin yau mun kawo muku hira ne da fitaccen dan wasan hausa wato ado isa gwanja wanda aka fi sani da reza yankiba ƙauye dan shekaru 29 da haihuwa na san dai yan kallo ba za su manta da reza ba musamman ma dai akan irin yanayin fina-finansa na shirin yan daudu to bari bar ku da reza ya gabatar da kansa a takaice kuma ya gaya mana me ya kai shiga harkar waka ganin an fi sanin sa ga shirin fim kuma wanne ya fara yi cikin waka da fim to bismillah a kano nake na yi makarantar firamare na na yi secondary na na tsinci kaina a cikin shirin fina-finan hausa amma an fi sani na da reza yanki ba kauye tun kan na fara wasan hausa na yin waka sosai sosai mato amma dai kin san abu tun ba an zo bangaren sa ba to ba lallai a san kana yi ba mm, ne abin da ya sa ina da shekara goma sha biyu yanzu ina waka to da yake an fi saninka da shirin fim kuma ka ce har waka kana yi ko za ka dan rera masoyanka su ji kuma wace wakar ka fi so a cikin waƙoƙinka gaskiya yanzu ina da wakar da nake so wacce ake kiranta da kujerar tsakar gida kujerar tsakar gida kujerar tsakar gida sunanta to dan rera kujerar tsakar gida wajen zamana mata wace dai ta hauta ga miji take ta fasara kujerar tsakar gida wajen zamana mata wace dai ta hauta ga miji take ta fasara ta dan ba a barci na zo ba in ka ku ce in tashi ba ku ganni da baka ku kai ba in ka ku kai ni inda ba zan yi wa in fito ba gangar kiɗan ta mata ce ba maza ba sama Allahu ya nufa yau magani na zo. aka zo ni da uba nake ado ba rigar aro ba wata tana rawa da tafinta da baya baya ba da ke nake ba ballaki ce na yi ƙarya lalle ba wanda zai ce reza ne ya rera wannan wakar ganin ka fice kan harkar daudanci a fim ki koya kake hada hakan sana'a ita haka take dama duk wanda ba zai murde lokacin da ake so ya zama wani abu ba to za a iya kiransa ba jarumi ba inda harkar kace sana'ar ka ne yin fim ko wani abu wanda ya shafi irin wannan to akan bangaren ka duk abin da aka nema kawai ka zama sannan ka cika kana yi da kake ji a lokacin ta yadda kake sauya murya da rangwada wajen magana ga yawan karin magana kamar dai dan daudin gaske ko za ka iya mana maganan dan daudu gaskiya ji nake ina yi lokacin manta nake da ni ne ba dan daudu ba sai na gama sai yanzu kuma na dawo mutum daidai ni yadda nake ko za ka iya mana maganan dan daudu yi mana to ba ya zama dole ba wannan ba sana'a ta bace da abin da na ga dama ba zan dora ba ai komai da mazaunin sauya an sa kuturu an kwata sabule ha malam reza jinka ya fi ganinka haka kowa yake faɗa tun kafin ki gani na kai kowa yana cewa wai yadda zai ganna a fim daban yadda zai ganna a fili daban za su ganna kamar da girma na a fim kuma na za ganna a fili su ganni yaro na ce to haka yanayin abin yake ina sawa ina je gidan baki ce yan mata a sama ita waka akan buga muku ba don ya bayanin aminiya kilina na lura abin naku ya zo daya tare kuka yi fim din mulli ko abubakar kilina wannan muka yi kicimilli tare da shi ni reza shi kilina wani fari shine da abin da nake yi yana taya ni ne abu ko na sauka daga kanki zai dawo ya dora ni shine in ya sauka kuma zan mai da shi kan layi to wai sai mai daga kallo daga kallon sai mai kallo baya cin jiki dan da yana cin jiki billahi lazi ba jiki ba ba nama ba har kashin mu da ya dade da bushewa da karewa alhaji shehu wallahi ka gode wa Allah gwara da Allah ya sa aka yunwa halin kowa ya fito duk ba gashi nan ba masu bakin iyaye duk sun watse sun bar mu ai gwanda da Allah ya sa hakan ta faru da ai duk abin da aka yi kowace mai taushin kafa da waye mai bakin iyaye sai ta yayo kafa ta taho wajenka kuma ka sauke ta anan kai ne kadai zaka sauke ta sai kuma kin san gaskiya kwarkwasa sai ki shiru ki ya batun alakar ka da iyaye da abokan arziki game da fitowarka a dan daudu gani irin kallon da ake wa yan daudu a zahirance na san dai ba za ka rasa dan kalubale ba al'umma wa'inda suka sanni da kuma mahaifana abokan zama da yayye kalle da sauransu duk sun san ba halina ba ne sannan masu kallon mu ba kamar da ba ne yanzu wayayyun 'yan kallo muke da su da abin da suka gani to suna sani cewa wannan fa afim kai haka a gaske ba haka ba ne wanda yake mai yanayin dan daudi yau in aka saka shi a fim dan kallo da kansa yake hisabi ya ce wannan dan daudi ne so su tari za su yan dodin ba lallai su abin da ake so ba ko kuma sun yi ko duk kokarin su ba lallai su burge dan kallo ba ni abin da yasa ni masu kallon ne suke ja mini dan in faranta musu nake yi ganin yadda suka karba abin suke so in nayi haka suna jin daɗi da sauransu to dole abin da suke so shi zaka musu so sai daga baya da na gama yi musu abin da suke so na ce nima to bari na koma yadda nake so sai na fara jan abin daga jikina na fara canjawa ina yi wani abin da ba idan na fahimce ka dai janyewar da kai na da alaka da dan kalubalen da kake samu mm, gaskiya na fara janyewa yanzu ina yin wasu karaktocin daban wa'inda ni suka yi mini a raina to na san a kwana a tashi wata ran zan zan zan koya wa mutane san ita karaktar da zan yi in Allah ya yi to ya kamata kai kira ga masoyanka yan kallo da kuma abokan sana'a musamman ma dai akan rawar da kake takawa ta yan daudu to kiran da zan yi ga al'umma yan uwana maza da mata masoyana ba abin da zan ce da ku sai godiya kira kuma na musamman a ci gaba da mana uzuri ba mu muka yi kanmu ba mu ba 'ya'yan kanmu ba ne da abin da muka yi na daidai ko na rashin daidai su wannan ya zama abin uzuri na ajizanci na dan adam kuma wannan abu da muke yi ban ce lallai zan yi wani ba zan burge wani ba dama haka rayuwa take yau ka burge wani ka bata wani to dole sai an zama masu haƙuri in ban maka daidai ba ka yi haƙuri wata ran zan iya muku abin da zake daidai ne in kuma ban yi muku ba wata ran din sai Allah ya kawo wanda zai muku daidai wa'anda ne wa daidai kuma ina jin daɗin yadda suke bata lokacin su saurare ni ko su kalle ni ina farin ciki babu abin da nake yi wanda ba don su nake yi ba daga lokacin da kuka ce kun daina kallo ni ma ta kare mu To madalla kun saurari reza yanki ba kauyi har ma da 'yan birni mai shirin 'yan daudu a fim ɗin Hausa sai kuma mu ta biyu tsohuwar jaruma wacce ake kira mai baɗi kuma mai bana saboda daɗewarta a cikin wannan sana'a ta fim kuma da yake waka a baki mai ita ta fi daɗi to bismillah sai ki gabatar da kanki suna na saratu abubakar zazzawo da aka fi sani da maman khalil ta ita ce harkar fim ina waƙoƙi daidai gwargwado amma harkar fim na fara yi kafin waka za ki kai shekaru nawa da fara fim gaskiya akalla ba a kasar wasu na kai shekara goma sha takwas ta fara fim ku ne 'yan fim ɗin farko kenan sosai kuwa don wani fim da na yi akalla ɗin da shi zai kai sha takwas ɗin wanda aka kira bakar ashana ƙona gari da yayi da asali na da a lokaci ɗaya aka yi su a lokacin wancan lokacin da yanzu ya za ki kwatanta fim eh to gaskiya an ci gaba da sosai yanzu kuma kamar da ba kamar yanzu bane saboda da kaga duk wadda aka ce tana bim zaka gana mata irin wani irin kallo amma yanzu saboda kan mutane ya waye ilimi ya ƙara shigowa kuma an fara fahimtar me yasa ma ake yin fim din to mutane gaskiya dai alhamdulillah dai sai dai waɗanda ba su fahimta ba ba za a rasa ba Mm, to a da idan za ku yi fim kamar yadda muka yi magana da darakta ya ce sai a kwanaki da yawa ana fim yanzu kuma dan cikin lokaci kankani um, wani karin haske zaki akan wannan bayanin da ya saboda an samu ci gaba da yawa saboda da za ga kyamara ɗaya ce ake amfani da su kuma kyamara ɗayan ma bata kai balin na yanzu ba saboda yanzu an ci gaba kyamarori ne ga sunan kala-kala yanzu in za a aikin fim sai ga ɗako kyamara uku hudu ma to in za a da za a yi kwana goma sai ki ga yanzu an yi kwana uku wasu ma biyu sun riga sun gama aikin fim din saboda kyamarorin an ce idan za a ga fim da kuɗin da ake biya da na yanzu akwai bambanci ya za ki kwatanta e gaskiya akwai bambanci sosai ma kuwa saboda me ai ci gaban kenan da na faɗa tun ɗazun an samu ci gaba saboda me inda za a bada dubu goma a ce yanzu zan yi sin goma da ake sai a ce ai dubu ɗaya ne sun to yanzu ba sun din ma ba balu din yawan sun din ake dubawa ba akwai wanda zai ta sun goma sha biyar ke da zaki sun biyar kin fita kuɗin sun saboda mene saboda yanda zaki sha wahala a fim din ko kuma yanda ya kike a fim din ma to shine kuma irin yanayin sunan da kai ko eh da irin yanayin sunan da kai ko da ke ba ma a cika damuwa da suna ba kawai su yan fim suna biyan kowa da kowa daidai ne ko kana ko kayi suna ko baka yi suna ba za a biya ka daidai abin da ka ce a biya ka kadan ma sai an yi ciniki da kai yanzu da ne kawai a kira a ci ato kaza zan baki a kaza yanzu za a ci ato nawa kike so a baki za mu sun kaza da ke amma ga script din ki karanta ki ga sinasanan ki nawa za a baki sai ki ah na karanta sinasan kaza ne sai ki ce kamar dubu ɗari hudu ko biyar sai ki ce kamar dubu ɗari biyar a ah, to dan Allah ki dan rag muna sa in shi ba laifi ya ce to ki dan rage kaza kaza kawai sai mutum ya dan baki kuɗin da zai ba sai a baki half idan ki gama aikin sai a cika miki sauran ba laifi ki waka ki fim ko ina kuma kuɗi na shi. ko ina kenan kaga kai ne ma cikakken artist kenan kai waka kai fim ba yanzu kamar a sake a fim ke za ki fito a jaruma ila an fara fim din daga ciwon kin je makaranta kin dawo kin yi aure kin yi duk za a iya gama a rana daya a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za dai a yi rabi saboda idan akwai kyamarur kayan aiki sosai amma ba zai yiwu a ce wai an gama a rana daya ba to ya ake gaskiya sai an dan samu time saboda kin ga costume lightning ina location ma kan shi shi za a ce ai inda aka yi wannan location din wannan sun din wancan sun din ba a nan za a yi ba to iban ma kayan ma kafin a je gurin ai aiki ne bare a ce wai za a gama a rana gaskiya ba zai yi ba kama ka ga gayya in ji mata yan mata yan mata ki duba kai ma duba ta da safe hira da wani dan fim wanda daga baya ya kira ni ya nemi kan ma a sa hira ya yi wasu maganganu da ya nuna cewa ba wani ci gaba ba biyan kuɗi ake ba wasu ma sai a rike musu kuɗi da waje da dai abin ya ɗan kwan biyu shi me gaskiyan lamarin eto eh ya danganta amma magana a ce ba a biyan kuɗi gaskiya karya ne kuma magana ma yanzu wai duk wanda ya ma san harka fim ko kuma yake ma yin kallo dan kallo ma kan shi ya riga ya san yan fim ai sun ci gaba inda ba a biyan kuɗi ma ba za a gan haka ba in ba a biyan kuɗi ma ai fim din ma ba za ta ci gaba ba sai dai maybe wanda ba sa biyan kuɗin daban amma sa akwai wanda su zo su ƙarya da sunan fim su ƙarya suna fim ko kuma su ƙarya su producers ne ko kuma directors ne su zo su ɗauki kyamara ma su sa ma yara su yi aiki da su amma gaba ɗaya ba ɗauka ake yi ba kawai yaudara ce ana yin haka a sosai ma kuwa shine ake kira za ki ga an ce ai wannan ba a sa ta a fim? ta je wasu sun mata waye sun ce ai ne su su directors ne su ma faɗi sunan wani babban directors din wanda kin ga duniya kin ga ba ta cika sanin shi ba sai sai dai sunan shi sai su ce ai shi shi ne shi sai ya zo ko ta mata suna sanai da kyamara da komai fa kayan aiki saki mamaki kice ba fim ɗin ake yi ba to ba inda babu yaudara babu inda babu ta ma fi yawa anan amma mu dai a ce magana ma ba a biya ai ba ma magana ba ce yanzu kin shekaru goma sha takwas kina fim a cikin fina-finan ki wanne ne ya fi kwanta miki a gaskiya a cikin fina-finai na wanda ya fi kwanta min a wani fim ne sararin taro na sha wuya a fim din na ji daɗi kuma ina bala'in san fim din ya aka yi wala abin da yasa nake son fim din saboda yadda na sha wuya kuma faɗakarwar da aka yi a fim ɗin gaskiya ni dai na san cewar ma ya karɓi sosai saboda kowa duk inda na ga mutane kafin yi fim ɗaya biyu uku a yi min magana to wannan fim ɗin da ya fita kowa duk inda na je ai sararin taro kaza kawai sai na ga fim ɗin ashe ya ansu kowa. Kun yi magana ne akan me? a kan yadda na fito ba a kan sararin taro din yadda na fito mai haƙuri da mutane haka ashe kina haka ashe kaza ashe mm. kaza ashe irin yadda dai mutane kuma kowa ya an faɗakar da shi saboda kishiyar ta ce ta dinga azabantar da ni a ɓoye na bata hanta ta zo za ta mace sai an bata oda kai guda ɗaya na je na cira na bata na ce kar a gaya ma na bata irin yadda na sha wuya ita kashe mahaifiyata irin sosai kuwa na bata kuma oda te mamaki haka irin sai aka dinga faɗakarwa kan kishiyoyin nan masu azabantar da yara kuma ni Allah ya ɗaukake ni ita ma tana da ƴa mace ni ma ƴa mace ta dinga min tuggude kan wanda zan aura momo ne a fim ɗin shine to Allah ya sa ma mumun ma ya zama shugaban ƙasa kuma ya dawo ya ce ai ni ɗin dai ni yake so Allah dai ni ya ɗaukaka irin da ya faɗakar da mutane sosai fim ɗin ko ni na ji daɗin shi kuma ga yanda irin da yanayin yar bora da yar mu eh kuma ga yanda location ɗin gaskiya location ɗin kam alhamdulillah yi an ji daɗin fim ɗin saboda kowa ya samu kuɗi kwanciya hankali wasa dariya an rabu lafiya ba hayaniya kowanne yana mutunta kowanne yan ɗan HRB ne fim ɗin shi ne. To um, hajiya Saratu kin yi fina-finai da dama sai muka ji labarin an ce ma za ki aure kuma ɗan fim za ki aura ko za mu iya sanin sunan shi? Mm, gaskiya ba ɗan fim zan aura ba ne ba dan fim ba ne kawai dai mutane ne suke ta faɗin dan fim ne dan fim ne saboda dai muna tare da wani dan fim yana so ya aure ni amma dai ba dai shi jan zan aura ba wani ne ba ma a nan yake ba gaskiya ya kuma san ba shi zaki aura ba din koko yanzu zai ji ne a rediyo faransa a'a <laughs> ya sani ai ba yaudara tsakaninmu ya san ba shi zan aura ba kawai mutane ne suke faɗan irin shi zan aura kuma gaskiya ba shi bane bari mu saka ya mishi suna ni dai na san shi <laughs> kuma ina ganin kun dace a haba to Allah ya tabbata mana da alheri amin amin to yanzu wannan kira zaki ga masoyanki masu kallon fina-finanki to ina kira ga masoyana masu suna nima ina kaunar ina muku fatan alkhairi ina kuma neman addu'ar ku Allah ka sa Dukanmu mu Allah ka ba mu miji na gari mai aure mutane masu mana irin kallon mu mutanen banza ne ko waye haka waye mu yan fim ma zaki ji ana shari'in za a yi fim da mu sai an yi kaza da mu sai an yi kaza da mu to duk ba haka bane in ma haka ne ku dai ku iya bakin ku ko ba haka ba bare ma mu mun tabbatar kanku wuta kwarai kuwa saboda dan kalilan abu zai kai ka wuta amma mu mun tabbatar da ba haka bane kuma Allah shi kadai ne shaidan mu to dan Allah dan annabi idan ba za ku faɗi alkhairi akan mu ba to ku yi shiru saboda na san kuma in ba ku da ƴaƴa kuna da kanni in ba ku da kanni kuna da ƴaƴan ƴan uwa kuna da kannin yan uwa to zai yiwu a ce wata ran wata kwana a tashi watan wata rana ta zo tana yin fim kuma abin da kuka yi ma wannan sai ma an muku mafi wanda kuka yi mana a takaice dai kina faɗakarwa kenan da kika saba a fim sosai sosai ina faɗakar da su ne saboda fatan alkhairi za ka yi ma kowa Dalla da fatan kuma suna sauraron ki. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Rediyo Faransa da Hajja Kubra Illo wakiliyar mu a jamhuriyar Nijar da ta taimaka shirin ya zo muku ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.